نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikon sai muna ranar talatin ga watan uku watan rabiul awwal a jerin watannin hijira wasu kuma su ce daya ga wata na biyu ya danganta da kalandar da kake da ita to dai mun tafi ta gaban mu 30 ga watan wato ainihin uku shekara ta 1435 da jiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 31 ga watan 1 shekara ta 2014 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma siratun wa wa ibarun na babban malaminmu muhammad sani umar allah ya kare shi da lafiya allah ya dawo wasu muna kara masa wato fatan allah ya kare lafiya za mu tashi a shafi na ɗari da hamsin da hudu bayan abin da ya wakana na fara bayani game da abin da ya shafi yakin uhudu ma da yake cewa da babban baki da khabari ƙurashin isar labarin ƙurashawa wa ma'azamat alaihi da kuma abin da ƙurashawa suka himmatu da za su yi zuwa gawa labarin ya isa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa zuwa ga manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi wasti'daduhu da bayanin kuma shirin manzo da tanadinsa da zalika dangane da wannan shiri da su ƙuraishawa suka na yaƙar manzo sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa balaghahu alaihi salatu wa salam kabaru quraish labarin yakin quraishawa ya isa zuwa ga manzon Allah ira da amincin Allah tabbata a gare shi wa khurujuhum li harbi da fitowar da suka yi domin zuwa ya tsaka fastashara ashabahu radiyallahu ta'ala an sai manzon Allah ira da amincin Allah tabbata a gare shi ya shawarci sahabbansa Allah ya yarda da su aya ya khuruju li al mushrikin ko ya fita wajen madina domin karawa da arlan wato ainihin ƙuraishawa da sauran waɗanda suka gayyato am yamkutu fil madina ko ko ya zauna a cikin garin madina duk ma wanda zai zo ya zo ya same su wa kana ra'ayuhu sallallahu alaihi wa sallama alla yakhruju min al madina ra'ayin shi manzo akan kansa shine kada su fita da garin madina duk wanda zai zo ya zo ya same su a madina wa an yatahassanu biha su yi wa kansu ganuwa da garin madina su kange dukkan wata kafa da za a iya zuwa musu cikin madina wanda kuma duk zai zo ya fa'ira da faluha a talahumul muslimuna ala a ajiqa idan har su annan suka shigo garin to al'ummar musulmi a lokacin su yaƙe su a wato ainihin ƙofofin hanyar da ko a hanyoyin da suke na shigowa garin madina duk wata kafa da za a shigo madina su musulmi su zama su dako da tanadi da shiri a wannan guri azifka shine abin da ya shafi hanya abuwahil azifka ma'ana ƙofofin hanyar shiga madina su musulmi su tsare su zama wato sun ba da kariyar da za a yi wato a shigan musu gari wannisa min fawqil buyut ya kuma duk a su a saman gida su koma saman gida su zama wato yan kallo inda ba inda damar za su ba dauki kina daga sama kice wane ya bangare kaza ko ba su ta wuri kaza ko zama yan wato ainihin su ne satellite din musulmi masu hasko musu abin da ya shafi wato arna da abin da ya kamata wa kana wa kana hada huwa ra'ayi wannan shine ra'ayi mafi fici kuma shine ra'ayin manzo sallallahu alaihi wa sallam duk ko abin da kuma manzo ya karkata akai to ba karamin abu bane wa kana abdullah ibn ubay ibn salul wa ba'd as-sahabati yarawna dhalika abdullahi dan ubay dan salul da wasu daga cikin sahabbai su ma nasu ra'ayin kenan su kuma da tasu manufa. ah to mai gudun a fita a je a kashe shi ina munafurci a sa za ka ce a gida za a yi lafiya ba ko ba magana yanzu mun baro iyali mun baro cikin gari makabul kuma a gane ga wani can a tara a tara to da haka to a gida ne shi da ma a gida aiki yaƙi kuma ba zan ka ba a yi can wani bangaren ne ni kuma kana damar za ka faɗa ba za ka faɗa sulaka to shi wannan ra'ayi ya daɗi kuma aka yi dace shi ne akan manzo abin da yake kaga sai aka ce cewa eh ai suna tare da manzo ne nan ku ta ciki na ciki inda shine jagoran munafikai walakin na jama'atu min fudala'is sahaba sai dai wasu jama'a na mafifitan sahabbai masu martaba da daraja da ɗaukaka cikin manya-manyan zarafin ciki mimman fatahum al-khuruj yawm badar daga cikin waɗanda wato fita zuwa yakin badar ya kubce musu suna ganin cewa sun tafka asara ba da su aka yakin badar ba irin falala da alkhairin da ke ciki ba samu ba a sharo bil suka ta kawai a abin zai faru ya wa alafu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi dhalik suka kuma nace wa manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi akan cewar haka fa za fa nahada alaihi salatu wassalam sai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya yunkura wa labisa la'amata ije sa dukkan kayan yakin wa dakhala baitahu ko ya shiga gidansa wa labisa la'amata ya kuma sa dukkan kayan yaki in an ce la'ama kama takobi mashi kibiya ka ɗauko silke kasa garkuwa ma'ana dai shi daɗa ba in ka dunkule su kamar da Allah ya saka da alkhairi eh, wa labisa la'amatahu lil harb ishi ga damararsa ya sanya damararsa ta yaki wa faraja alaihim ya fito gare su فقالوا كأننا أكرهنا رسول Rasulallah sallallahu alaihi عليه وسلم على الخروج sai bayan ya riga yi wannan shiri sai suka ce a muna gaba kamar ban matsanta wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da fitan nan shi fa ba shine ra'ayinsa wa qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah in ahbabta an namkuta an tamkuta fil madina fa fa'al in ahbabta an tamkuta fil madina fa fa'al ya manzan Allah in kana da son ka zauna a cikin garin Madina a yakin nan a Madina ba sai an fita ba ka yi haka faƙala sai manzan Allah yake cewa ma yan bari da nabiyyin bai kamata ga wani annabi ba bai dace ga wani annabi daga cikin annabawan Allah ba idan labisa la'amata idan ya riga ya sanya da mara sa an ya ba'aha kuma ya zo ya kwance ko ya cire hatta يحكم الله بينه وبين عدوه هر har Allah ya hukunta abin da zai hukunta tsakaninsa da abokin gabansa tunda aka daura kamara ba gudu ba sai an fita فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف مقاتل من أصحابه sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita a cikin mutum dubu na mayaka daga sahabbansa ma'ahum farasun wahid doki ɗaya suke da shi wa mi'atu dir'in suna da wato silke rigar yaƙi ta ƙarfe ta sarƙa ƙwaya ɗari wa kana alaihi salatu wassalamu qad ra'a ru'ya azima kuma a daidai wannan lokaci annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ga wani mafarki mai girman gaske me ya gani a mafarkin ra'a anna fi sayfihi kullatan ya ga akwai wata karyewa a jikin takobinsa a cikin mafarki kaga takobi ya karye tufa ba daɗi ne karya shi Ra'a anna baqaran tudba ya ga kuma ga saniya ana tankawa wa annahu adqala yadahu fi dir'in hasina kuma gashi a cikin mafarkin ya sanya hannunsa cikin wata wani wani sulke wanda yake mai karfin gaske mai tsare wanda ya sa wato jikinsa a ciki fata awwala fulmata fi saifi fi rajulin yusabu min ahli baiti sai ya fassara wannan karyewar da sai a mafarki cewar za a farma za a cimma wanda daga cikin danginsa a wannan yaƙi zai yi shahada وتأول البقرة بنفر من أصحابه يقتلون wannan saniya da ya gani ko shanu da ya ga ana yankawa kuma ya fassara shi cewar zai rasa wasu daga cikin sahabbansa da za a kashe wa ta'awwala dir'a bil madina wannan silke kuma shine garin madina to wannan shine fassara ko daga jin fassarar kasar musulmi za su fuskanci ba daɗi tun abin da ya faru ba yadda aka nuna masa nasarar yakin badar to haka aka nuna masa kuma jarrabar yakin uhud wannan shine tsarin ubangiji akan su, yau nuna ma abin da zai faranta ma gobe kuma ya nuna ma abin da zai bakanta maka dan ya gire kunka ko ya ka matsayin kai dai ba asara a ciki ta dai da imani in ba imani shine kuma asara goma da ashirin gaira quwwatani a mutakafi'atayn ƙarfi ne guda biyu wanda ba su daidai da juna ba lafil adadi ba su yi daidai wajen yawa ba wala fil udda kuma ba su yi daidai wajen shiri da tanadi ba walakin na zalika gayatu mastata'ahu muslimun amma wannan shine iya matukar abin da musulmi suka iya yi iya ikon su da Allah ya ba su wa hada ba kallafahum Allah ta'ala bi wannan shine abin da Allah ya dora musu walakin nahum kanu alal alhaq sai dai uwa uba su fa ne akan gaskiya wallahu ta'ala ma'ahu kuma su Allah yake tare da su wa huwa alladhi yaqul kuma shine wanda yake cewa kan min fi'atin qalilatin da yawa daga cikin rundunonin mayaƙa waɗanda suke 'yan kaɗan a a kafera suka rinjayi wato rundunoni masu ɗimbin yawa na mayaƙa bi iznillah da izini na Allah wallahu ma'asabirin Allah yana tare da bayansa masu haƙuri saboda haka da yawa daga cikin mayaƙan da suke masu bin Allah 'yan kaɗan sirrin jayi wato kan makiyan Allah masu ɗimbin yawa da izini daga wajen Allah subhanahu wata'ala da datarwa Allah yana tare da sa masu haƙuri ولقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على استشارة Ashabi. hakika manzon Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance mai da sahabban sa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya tada su wa ma'arifati ra'ayihim mutum ne mai kwaɗayin sanin ra'ayin sahabbansa iqamatan li da shura dan tabbatar da wato tushen shawara daga cikin tushe tushe na addinin musulunci da ake dora wato ainihin tubalinsa a kai kama fa'ala yau badarin kamar yadda ya haka a ranar yakin badar wa hada min mabadi'il islam wanda yana daga cikin tushe na addinin musulunci al'azima waɗanda suke masu girma allati amara biha wanda addinin musulunci ya umarni da yin wa hatta alaiha ya kwadaitar akan yi wa madaha ahlaha kuma iyaba iwato ainihin yabo ga waɗanda suke masu shawara ko masu gudanar da al'amarinsu bisa shawara as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da ya gabata limaza sun mai gazuwatu umrin bi hada lisi me yasa aka kira yakin uhud da wannan suna na yakin uhud saboda ka afku a kusa da dutsen uhud wa mata waka yaushe kuma aka yakin a shekara ta uku da yin hijira ma sababu hadhihi al-ghazwa me ya jawo wannan yaki Ƙoƙarin ramuwar gayya daga ɓangaren mashirkai da jin ciwon abin da ya faru da su a yakin badar suka ɗauki aniyar cewar sai sun rama sai sun ɗaukan sar abin da ya faru da su ma adadin mashirki na wa'uttatuhu mashirkai nawa ne a wannan yaki kuma da irin shiri suka yi a karatun da muka yi gabata su so dubu uku mayaƙa dawakai kawai suna da doki dari biyu raƙumi kawai suna da raƙumi dubu uku sannan bangaren abin da ya shafi sulke suna da sulke har guda ɗari bakwai mun ji sulken musulmi guda ɗari in kuma suna da sulke guda ɗari bakwai dawakan musulmi ana da doki guda su kuma suna da dawakai guda guda guda guda dubu uku eh, doki ɗari biyu kai doki ɗari biyu ne kuma shine mai dubu uku an gane ku. to yanzu wanda yake da wannan shine ma da ya fara da cewa kuwatani gairu kafi a can karfi biyu da daidaidai da juna ba a ce mayaƙi dubu zai tunkari mayaƙi dubu uku annan ka sau biyu ko sau uku kai an ƙara maka kwatankwacin ka sau biyu ko in an ce dubu da dubu to an samu ƙarin dubu har sau biyu in ce haka kowa ya kama ɗayan da kame za a yi wasu ba su samu ba sannan kuma ga abin da ya shafi shirin ta dama ayarin da aka nafa na wato ayarin ƙwarisha masu fadauci abin da suka samu shi aka ce to a narka shi a tafi da shi a matsayin abin da za a yakin da shi harkar dawa da sauran yawwa to rabar shi ma za a karar da shi ne insha Allah to wannan shine abin da malamin mai wannan tambayi tambaya ta gaba sai ce babu wa ra'ayi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam me ra'ayin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lamma balaghahu khabaru khuruj quraish liqitali yayin da labarin fitowar quraishawa domin ya kasa isa gare shi ra'ayinsa a zauna a garin Madina kada a fita a bawa Madina kariya ta kuma duk wanda zai zo isu eh, man alladhi ashara alaihi bil khuruj suwaye suka baiwa manzo shawarar a fita kawai waɗanda ba sami halattar bida ba cikin manya-manyan sabai suka ce a gwanda a fita su ma sami irin safayya da ladan da wanda suka je yakin badar suka samu kan adadin musulmi na musulmi nawa ne suka yi halarci wannan yaki musulmi dubu wa uddatu uddatuhum yaya na su shirin yaki ana da sulke ɗari doki guda eh, tana kuma kalmar shahada <laughs> yasa ma da yace sai dai kuma su ne akan gaskiya kuma Allah yana ta'addar da gaskiya wannan zai sa kasancewar addinin Allah shi ke isar da kayansa kuma shi ke kare kayansa da bai kawo gare mu ba kuma ko yanzu haka duk kankanta wanda suka tsayo akan gaskiya Allah yana fara da su kuma za su yi nasara akan duk yawan masu wato ainihin kishiyanta su kai da abin da ake so ka dace ka kuma nufa Allah duhurul nifaq wal munafiqin bayyana munafirci da munafikai ga wani ciwon ga wata annoban wata jarraba akan wacce ta wuce bada an azhar Allah ta'ala dina bayan Allah ya riga ya bayyana da addininsa ya rinjayar da shi ya karfafe shi akan sauran addinai wa a'azza rasulahu wa ashaba ya kuma wato ɗaukaka da girmama manzansa da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda su wa nasarahum yawm badar ya kuma taimake su a ranar yakin badar wa zahara quwwatu almuslimin karfin musulmi ya bayyana kowa ya shaida wa ƙauyar tuhu wato tsinin ƙarfinsu da barazanarsu da kuma wato kurjininsu ya karfafa nabatat bainal muslimina na nabidatu so'i ana cikin haka sai wani wato tsoro wanda yake mummunan tsoro ya tsoro a tsakankanin al'ummar musulmi asmarat sharra wanda wannan tsoro ya fitar da 'ya'yan sharri 'ya'yan itatuwan sharri walwabal da wato ainihin mummunan ƙarshe hana nabitatun nifaq ba wani tsiro bane face tsiron munafurci min ƙaumin azharul islam daga wajen jama'ar da suka bayyana da musulunci a fili ƙara a bakunan su liya'manu janiban muslimina dan su samu amintuwa daga ɓangaren musulmi a take su musulmi ne ana yin sallah tare da su ana sauran abubuwa na ibada da kuma biyayya ga manzo tare da su ana ganin komai tare ake to ai za su samu amintuwa ba magana a ce a kai wa wani hari ko kuma wani ma a sa a ci a ciki ai ana ganin cewa ai su ma na musulunci suna ga sun yi haka sun tsira daga musulmi su far musu wannan ita ce manufarsu ta bayyana da musulunci wa afdalu kufra amma kuma sun binne kafirci sun kudurta kafirci a zukatansu wal adawata da kiyayya lil islami wa ahli ga musulunci da yan cikinsa yaquduhum abdullah ibn ubay ibn salul mai jagoranta su a kan wannan wato tsari na munafurci shine abdullahi dan ubay dan salul ra'sul munafiqina jagoran dukkan munafukan duniya dan ba a sama da shi duk wanda ya munafirci manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani munafirci ko munafiki da yake sama da shi Allah ka tsare qala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yake mubayyinan haqiqata amrihim ina mai bayanin al'amarin su wa zaifa manhajihim da karkatar wato irin tsarin da suke kai wa idza laqul ladina amanu tabi'at su idan suka hadu da bayin Allah muminai qalu amanna sai su ce ai mu ma mun ba da gaskiya muna cikin wato tafiyar imani wa idza qalu ila shayatinihim amma idan suka keɓe da waɗanda suke kangararrun cikin su cikin arnanci qalu inna ma'akum sai ka suna cewa ai mu muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un ai kawai mu dama masu izgili ne ga waɗancan da ba sa gane abubuwa Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mai da martanin izgidancin su wa yamudduhum fi tughyanihim ina ƙara wato ingida su gaba da ciyar da su gaba akan wato ainihin shishigin su da wuce gona su da iri ya mahun suna taba gauniya da rashin sanin inda suka sa gaba wa qala subhana kuma Allah mai tsarki yace wa idza laqul ladina amanu sun kasance idan suka hadu da waɗanda suka ba da gaskiya qalu amanna sai kan suna cewa mu kan mu mun yi imani mun ba da gaskiya da manzo da abin da zo da shi wa idza qala ba'dhum ila ba'd amma idan sashin su suka kebe da sashi qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum sai ka suna cewa ya za ku rika zantar da su abin da Allah ya buɗe muku abin da kuka sani ba sani ba li yuhajjukum bihi dan su rika zuwa suna jayayya da ku a kansa inda rabbikum dan su jayayya da ku a kansa a gaban ubangijin ku afala ta ku ba ku da hankali ya kuke gaya musu sufofin manzon nan a cikin attaura da injila suke jin cewar eh ashe akan gaskiya suke nuna ku da gaya musu ku su sun san abin da ake ciki ku ba su haka in suka sani to kuma gaban ubangiji su ma mun tsewa da kanmu shaida da wannan abin da suka ji da gurinmu da shi za su ce ubangiji su suka ce mana ta ga a wasu kofin manzan ba a cikin littafin su da aka bayani filla filla da ke kuma suka kirin su mu muka gaya su kuma da shi za su a gaban ubangiji su kayar da nan kuma sun kayar da mu a yaki shi ne abin da zai faru da su So da haka da munafukan da suke yan madina irin su ubayy bin salul abdullahi bin ubayy bin salul da munafukan yahudawa duka wannan shine abin da suke kai da kuma wato zubin da suka ɗaukar wa kansu wa fi hadhihi al a wannan yaki fadaha Allahu amrahu sai Allah ya tona asirin su iwato tozarta al'amarin su fito da abin da suke binne da shi karara wa kashafa sitrahu iyaye rufin da suke da shi wa azhara maknunahum ya bayyana da abin da yake binne yake lullube a cikin zakatansu bada أن عزم رسول sallallahu alaihi wa عليه wa وأصحابه bayan da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa suka himmatu radiyallahu anhum Allah ya dada su alal khuruj ila uhud game da fita zuwa ga wato dutsen uhud da mushrikin dan haduwa da arna akara, kara in khazala anhum abdullah ibn ubay ibn salul sai Abdullahi dan ubay dan salul ya sidade ya sidade idan ya kansa wa ma'ahu 300 min al-munafiqin a tare da shi sai da ya ga tawaga ta mutum 300 na munafuka a cikin dubu an kwashe 300 saura nawa saura 700 ka zama ganin da ake mafi ɗaya bisa uku ya ma koma ƙasa da haka haka Allah ce yin ikonsa a haka ba su ga wato tawaya ta zo musu amma kuma sun san da suwa suke zaune in da ba su sani ba an fahimta ku haka yake faruwa sanda ake shari'a shari'a shari'a shari'a baka san da wanda daga cikin musulmi zai ce ce kan mu sake jin baki wani da tunar shari'a baka san da za a yi sai da aka fara shari'a shari'a ne sai da gane wanda ba sa so ya magana shari'a haka yake da duk kana ganin tafiya ku ɗaya eh, ce ina cewa shari'a ne kuma sake faɗa muna nan a komar kuma aka ta kwaman har yanzu kwaman aiki ko haka yake faruwa ba ka sanin mai mutum yake kai sai irin wannan ranar sai irin wannan yanayin ya faru sai ka gane waye in tafiya sai tafiya za a yaki ce shi waye kuma za a tafi da shi su da ka sai wari mutum ɗari uku suka zama ɓangaren su wa raja'u ila madina su koma madina to da haka kawai ɗabi'a ta wanda yake kan munafurci baya rasa abin kamawa da zai faɗa a matsayin kamar madogara ko hujja ko dalili ne ma da ce muhtajjan bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lam yaqbal ra'ayahu shi hujjarsa ai manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi bai kafa ra'ayinsa irin su irin su ba da ra'ayi ai wacce kali da ra'ayi ko shi a da dan manzan Allah da ya abin da ya zaɓa ta shi kuma wannan ra'ayi ne ra'ayin manzan Allah ko kaga ina magana dalili shi wanda kake cewa bai karɓi ra'ayin naka ba ra'ayinsa kenan amma yana aiki da abin da aka ɗora shi aka yi ji shawara to wanda za a yi abin da su ba shi kaɗai ba ne akwai wanda za su tafi tare bai kamata ya jefar da to kuma sun nace kuma suna da yanayi na cewar ai su ma abin suke kwaɗayi su samu alkhairin da wanda suka gabace suka samu a yakin bari ka ce ka su samu alkhairi kuma kai ka san shahada alkhairi ce to hujjarsa ai Allah bai karɓi ra'ayinsa wa qabila ra'ayal wildan ya ji ya karɓi ra'ayin yara wa man la ra'aya lahu da wanda ra'ayin ba ra'ayin kamar bane ba musamman abubuwa ba kuma qala sannan sai ce alama Na an anfusana akan ne mu je mu kashe kawunan ana an kisan kai ne da kai ka kai kanka ka kashe ku zo mu tafi idan zugarsa suka yi tawari na haɗari kuma a banza a wani eh. wanda ma in aka samu wanda yake mai raunin imani tun za a karya masa lafashi wanda ka shi ta hada abdullahi bin haram والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حقيقة عبد ɗan دان حرام jabir dan abdullahi allah yarda da su shi da babansa ya yi matuƙar ƙoƙari don wato rubuta wannan makirci na abdullahi bin ubayy bin salul na neman itarwa tsarandunar tun bata je ko ina ba wa huwa min zu'ama il khazraj ina daga cikin shugabannin jagorori na kabilar khazraj fi iqna'ihim wa nushihim wajen wato gamsar da su da yi musu nasiha an ya adilu an tamarrudihi cewa su kauce wa wannan taurin kan da suka ɗauko na saɓawa fitar da mangan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai wa yace da su udhakkirukum Allah ina tunatar da ku girman Allah wannan addinin na Allah ne wannan manzan na Allah ne wannan fitar da umarnin Allah ne ku kiyaye sabawa wa zakkirukumullah an tahdharu qaumakum wa nabiyakum ina tunatar da ku girman Allah ku kiyaye kwarewa jama'arku da annabinku baya ku kiyaye wato anin tozarta su inda ma hadara min aduwwihim yayin da wasu ainihin suka halarci gurin maƙiyarsu za a fafata faƙalu sai suka ce lau na alamu annakum tuqatiluna lana aslamnakum da mun san cewa irin ku irin ku za su yaƙi da ban ba da ku ba da ba a fito da ku ba kuma wanda ba zaman ku a madina da mun san wannan fito da kai irin ku irin ku irin ka irin ka da wanda yake mai faɗa a jiya cikin al'umma za ku fito da damun kyau da ku ba ina so ya karya lagon munafurci da munafukai sai suke don ce to ai da sun san ma irin haka zai shi ma irin su da ma ba fito da su walakin na nara annahu la yakunu qital mu muna san abin ba zai kai ga yaki ba shi sa ma maka fito in banda haka da abin fito ban ba ka tara kafa da ya ga ba zai nasara wajen jawo su ba sai kyale su wa qala lahum ya kuma ce da su ab'adakumullahu a'da Allah ab'adakumullah Allah ya ƙara yin nesa da su a'da Allah makiya Allah Allah ya nuna mana inda kusa gaba tunda dai ba masu dawa ba ne ku to mun san kusa gaba da ku makiya Allah ne to Allah ya tsare mana musu in ku tafi ku tafi Allah ya tsare gaba da ku fasayughni Allahu ankum nabiyya kuma da yadda Allah da sannu Allah zai wadatar da annabinsa da ku ba zai za ku zama masa asara wa anzala Allahu azza wa jalla fihim Allah maɗaukaki ya saukar da bayani game da su yake cewa wal ya'lamu alladhina nafaqu Allah ya yi haka dan ya san waɗanda suke munafuka ai shi dama ya sani ko eh to dan ya sanar da waɗanda ba sani ba su waye munafukan ciki wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah hawidfa'u aka ce da su ku zo ku yaki ku zo ku yaki domin kare hanyar Allah da ce ka ita daga ɗaukaka ta a fa'u ko ku kare kan kuma in ba za ku yakin da musulunci ba tunda aiki na zo ku aka ku zo ku kare kan kuma qalu launa ala na qital a ana ci kai mu bada mun san yaki za a ta ba za mu biyo ku ba tun fitowar farko dama ba za mu fito dauka maka ko idan an fito za ce to an shawara dai ta koma kan ta farko a dawo Allah ya ce hum bil kufri yawma idan aqrabu minhum lil iman a wannan rana sun fi kusa da munafurcin su akan imani dama imanin da kanku suka da shi yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗar abin da ba shine a zukatansu ba da bakunansu abin da suke faɗa a baki ba shine abinda abin da ke binne a kudurce cikin zukatansu ba wallahu a'lam bima yaktumun Allah ya fi sanin abin da suka koyi saboda ba abin da yake koyuwa gare shi shi ya sa yi musu tonon asiri yau kuka wa wakadar banu salima minar kuroji wato 'yan ƙabilar salima su ma zariyar bani salama sun yi ta su wato fice daga cikin ayarin manzo sallallahu alaihi wasallam su biyewa abdullahi bin salul wa banu harika haka banu harita ma minal aus za ga an sa minala kuskure minal aus su ma daga cikin kabilar aus su ma yan banu harita sun yi kusa da su wato da ayar abdullahi bin ubayy bin salul an tarqadna ma'al munafiqin sun so su sulale su tafi tafi da ayarin munafikai laula anna allaha tabbatahum ma'al mu'minin in ba dan Allah ya tabbatar da zukatansu da zamantowa tare da sauran mu'minin ba wa fihim qala Allah ta'ala game da su ne ma Allah madaukaki yace in hamma ta'ifatan ka ambata wa al'umma ka bayana lokacin da wasu wato ainihin jama'u biyu ko rundunoni biyu suka himmatu minkum daga cikin ku ayarin musulmai an tafshala suka kusa ga wato ainihin su tsorata su ma su juya da baya wallahu waliyuhuma aka yi dace Allah shine majibincin al'amarin su ya ga abin da ke cikin zakatun su na kyakkyawan imani ya wato ainihin datar da su da tabbata tare da mu'minai wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah kadai mu'minai na kwarai suke dogara suka dogara ga Allah suka bi manzo basu bi wato Abdullahi bin Ubayy bin Salul ba ya yace min durusi hadha al-mawqif wanda daga cikin darussan wannan matsaya da aka samu kai a ciki min hikmat hakim al-khabir ina daga cikin hikimar Allah mai hikima wanda yake masanin kwakwaf shi an ce al wanda ya san abin da yake saku da loko da kurɗaɗi ko al wanda sanin da abu ya kai ga yadda zai iya labarta maka abu don baka sa ban kawai ba sanin kawai shanu ba zai labarta ba to Allah duka ya hada subhanahu wanda tsarki ya tabbata gare shi wata ala ya daukaka an fadaha nifaqa ya wato fito da munafirci karara ya wato tozarta al'amarin munafirci wal munafiqina da munafiqai wa hiya sunnatuhu ta'ala wannan shine tsarinsa shi Allah madaukaki an yabaha kulla muqadi'in ne tozarta wulakanta dukkan wani wato mayaudari wa makirin da wanda yake mai makirci da kulle-kulle da wato ainihin kitififi in ji bahaushe wa mutajirin bismiddini da wanda yake kasuwancin addini wanda yake kasuwanci da sunan addini wa tahta sitari yake shiga karkashin wato labulan addinin musulunci cutar da musulunci sai Allah ya tona asirin su kuma haka yake ga duk wanda ya so ya kawo addinin musulunci tasgaro sai ya nuna maka shi ka san da ya sa gaba wala qad kana hadaful hadaful munafiqina min ruju'ihim haƙiƙa manufar su munafikai a wannan juyawar da suka yi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka bar manzon Allah tsira da hannun Allah tabbata a gare shi wa ashabi suka kuma bar sahabbansa fi hadhihi al-ghazwa a wannan yaki na Uhud khizlanihim dan su tabar da al'ummar musulmi wa isha'atil balbalati da kuma wato yada bala'i da wato alin musiba walistirab dan su sanya raurawa da fatuwar gaba da firgici fi fofihin a sahun sahun al'ummar musulmi fi ashaddi almawaqif hajatan ila uwa. a daidai wannan lokaci na matsayar da take wato mafi tsananin buƙatar a samu ƙarfi guda masu, a lokacin da ake buƙatar a samu wato sarƙafuwa da juna da turewa guri guda amma suke so su kawo rarraba kan al'ummar musulmi tun daga nan a samu wato lagu walakin Allah ta'ala sai dai Allah madaukaki khayyaba zallahum ya tozarta gatansu Allah subhanahu Ta'ala ya hana su cimma manufarsu wa hafidal musulmi na kuma ya tsare bayansa musulmi wa tabbatahum tabbatar da su akan daga dagansu da imani na kwarai Waje tanhisan kuma ya sanya haka wata taciya ce da wariya lahum gare su ne ne da khabitha min at-tayyib dan ya tantance ya ware gurbatattu daga nagartattu kama qala subhana kama yadda Allah mai tsarki ce ba kana Allah liyadara al-mu'minina ala ma antum alayhi Allah ba zai bar bayansa muminai kan irin yadda kuke ba tun farko cakuɗe da Allah da musulmai da munafukai kuma tafiya ta yi a haka hatta ya mai da alkhabifa min at-tayyib har bayan ya tantance ba ta gari daga nagartattu sannan tafiya take yi wa saboda daga cikin hikimar da amfani da nasarar da yakin uhudu isabar musulmai sun san suwaye 'yan cikinsu gangariya na kwarai da kuma waɗanda suke 'yan jabin cikinsu ko ba a yi komai ba a yakin sai wannan sun ci nasara to abin da zai zo gaba shine za mu tsara a nan za mu tsara abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko harshe Allah ya yi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد وانا cewa assalamu alaikum ina cikin wani hali na kakana kayi don Allah a ni da addu'a Allah ya kawo mani mafita a cikin rayuwa muna roƙon Allah da sunayensa mafiya kyau da sufofinsa mafiya ɗaukaka da ikonsa da nufinsa da isarsa da iliminsa da ya kama ka mafita da yariya da kuma dukkan sauran al'ummar musulmi daga halin da suke ciki mara daɗi Allah Ubangiji zan magatan mu shige mana gaba cikin al'amura da ta al'amura mabaki daya wannan kuma yake cewa assalamu alaikum ina da tambaya wanda aka ɗaura wa aure bayan an ɗaura ya ce ya sake ta daga baya aka sake ɗaura auren yaya hukuncin wannan auren wancan sakin da aka yi ya tabbata saki auren da aka yi daga baya ya tabbata aure tana nan yanzu mata saki wannan shine hukuncin domin da ya ce bayan ya sake ta an sake daura aure wannan yana nuna cewa ba a daura auren na biyu ba har sai ta zama idda domin da ta zama idda ba ko ce zai na mai da mata kuma ta mai an fahimta to abin da nake fahimta yake so ya sani idan mutum ya sake mace a auren da aka daura masa da ita bai mai da ita ba har ta zama idda ba kuma auri wani ba aka zo aka magana cewa a zo a daidaita ka sake daura aure ina ta riga ta gama idda aka daura aure ina so ya sani to yanzu idan wata matsala ta faru in saki daya aka yi tunda yanzu sabon aure ne ko ba za a kirga da wancan sakin na tsohon aure da kuma wannan an fahimta ko saboda haka a tsarin addinin musulunci za a kirga da wancan saki in yi kuskure yanzu a saki isa ta faruwa za a ce a yi mata saki biyu duk da ɗaya da ɗaya to da haka wancan za a ci gaba da kirgawa in wani dalilin ya sa kuma sakarta ko an samu saki uku ba shi ba a wanda sai ta auri ba san ta a mata ta san shi a miji ba za ta a tun da auren ce igiya auren saki ɗaya ne ya faru a wannan igiya auren kuma saki biyu ne ai bai cike ukun ba a ya cike uku an gane ko inda a ce za a ɗauki wannan sama to da in mutum ya tafi matarsa ya fuskanci cewar idan ya ce ya dawo da ita kuma saki za a kirga biyu in ya ce ya dawo da ita aka suke za a ce uku to duk saki sai ya bari sai an yi idda in kuma yin sabon ba ranar da uku za ta cika ko yawo su da aka to idan aka yi saki irin wannan aka dawo aka sake daura aure to in an yi sakin za a kirga akan cewa saki ko wannan shine abin da ke Allah ya sa mu dace wannan matsalar tana damu kuma har yanzu ba a ɗauko hanyar warware yawan sakin yawan eh? in ta je ta yi auren da wannan saki ɗin in ta da aka sake ɗaura aure da shi da ita tsakaninsa da shi akwai tarihin ya taɓa sakinta sau ɗaya in ya kuma saki ya kuma yin ba za a ce don ta ne tsakani wancan sakin ya lalace ina nan za a kirga da shi matsalar ta mu tana da fadi kuma mu ne za mu dawo mai tukkan hanci yayin da aka ce mata sun zarme wa son duniya za a ci samun haka Eh, yayin da mata suka ɗauka kansu ba su fi doka Allah za a ta samun haka tunda mace ce za a sake ta ita ce abin tsayar da aka sake ta kuma amma sai a a ce a aikin gasa kika baro dangi da iyali can kike da ayari da tawaga zaman wani gida bai kama ki ba wancan gidan ne ya kamace ki wanda zai aura daga baya sai ya auri kaya ya ɗauki biya ya kai gidansa ko kace maciji sa rukutu da ahali to da haka ta je sai tsiya ta ku iri iri in ta buɗe randa ba za ta rufe ba in tana girki ba za ta rufe ba abubuwa iri iri har sai ciyar kai ba zai iya haƙuri in ya so doya sai ta bushe ya ku iri iri ko ana kiransa auren kashe wuta kuma auren hura wuta ne sai ta je ta hura wuta sai ta fito saboda aikin da an can an yi sirki uku sai ta a ruwan sannan za a sake koma wancan sai ta je ke wancan din ta shi hankalinsa to yaushe mutum zai ji zai auri ba zaura ina karkatsan kala irin wannan bisa, aka haka sauko zai zai dau ta ba sun sa wa kansu matsala a'a wata kuma ita tsaranta a tsaranta kwata-kwata ba ta zama da wata sai dai ita in ita take aure ita za ka aure zana har Allah ya karɓi ranka kana aure wannan to ta zama gidan ya ƙare a gurin ta ta ya ku aya da take aure kuma take aure wannan ta fa ba ta sa ta samu matsala wata duk ba wannan bane ba kai take so kawai amma da babanka da babanka da yan uwanka ko dai su ba ku guri ko kuma duk abin da ya faru da su ya faru da za a zauna ke zai iya rabuwa da gama ya sai rabu da uwarsa ba uwarsa ya sai ce ba ya uwarsa ba babansa ya sai ce ba shi haife shi ba to ya zai baka da waɗannan ayarin duk abin duk idan ki ya sani su ne wahalarsa su ne daɗinsa ke wata na rai? Ta kai mu da ba mu dace da sarkai ba to za a kuma ce kuma da kai ka jawo a dole abin ya maka zafi to waɗannan abubuwan su za mu gyara amma wallahi za ka aurar da aure miliyan to in ba kai a baka kafin wata ya ciki sai an sake aure an san sako miliyan har ma da dole za ka ta yi baragada ne wannan matsalar su ya kamata a zo a yi gyaran su a dunno wannan abu a tono waɗannan abubuwan a zo a kwaranye su sannan kuma ɗaukar sanin cewar a zan aurar da yata na yi wa wani kamu to da ka kama ita ta kama shi ita fara ta zauna da shi ba ka da ko shi a ce an kamu kuma shi da wacce ya kamu ya gaya haka aka gaba zai ba kuma shi mazan cewa da mota zawwajin waludal waduda ku auri mata irin haihuwa masu son ku kuke son su ka auri irin haihuwa ka dubi gidan da suke haihuwa ka auro dan ka tara wa manzo ɗin zai alfahari da sura alfiyar ka ba da gudunmawar da nan musulmi na kwarai kuma ka auri wacce take son ka take son ta ita ke cewa alwadu wacce tana so tana so to kai yanzu ka take so ita ba ta so saboda an kama ma kai kamun ka jiya ma amma ita bai mata to haka za ka ta gani isa da an yi sai lalace da an da shi wasu zuwa ana yawan sakin aure ana mun da kun ko hanyar gyaran duk wanda abubuwan sai an kauce musu wata kuma ta kai nazarin da ya kamata a ce a aure ta a zauna a huta daidai lokacin ta fara tasawa tana zama firamare cewa shangare ta sha tafi godin a godin din nan daga ita sai irin ta irin ta waɗanda kuma za su tsaya kan al'amarinta suna ɗayar ɗayar ka a ce ba ɗan da bace kaza kaza ko a ce a ah, malam wani yana yana kusa kusa da wanci kan zargi shiga in mai tsoron duniya ne mai tsoron halaka ne ina da ɗar da su abin da ya kamata su samu da gurin su ba ne su samu sai ki shi na tsoron su suna tsoron sa sai a waye gari abubuwan da ya kamata ta iya na girki na tarerayen miji da waye ta targata samu su ka dai iya dafa doya da kwai Kuma ba lalle mai da tsira ta aura ba saboda wannan dabaru ne ana saka baiwa tun su gafi da fushi kenan kwanko da kasa ɗan mintuna kaɗan yasu amma aka magana sai an tuka su in dai magana waina ce a alkubar za a yi to ko za ka ci ɗanye to yana aura ta zo ta masa wannan sai ta yi shi yi mai da masu na taɓa zuwa wato wani bayan Allah ya ce lalle ba zan tafi suna ci abincin gidansu ce kai haƙuri a ke ki ce gaskiya shi ne musu aka bari kyauta musu wallahi da aka fito da ɗan wata kada taɓa shi ruguja yake tun baka sa shi a baki eh? to kaga irin wannan ai zai ji ba daɗi bayan tafiyar mai ya zai ni dai ba da a ba ne a ciki kaga a su ya kamata a ɗauka a yi karatunsu a wayar da kan matan a wayar da kan iyayen a wayar da kan al'ummar akan wannan sai a samu amma ba ka ba ta saki ana ta a ta daura ana saki Allah zai sa ba ai an mutu kenan ita ce misali in za a aura, a daga baiwa wanda ike so take so ike santa sai a samu zama ya dore saboda ba magana kiyayya a tsakani kaga wannan ke a dora ta akan cewa ke iyayen mijinki ko iyayenki shi da ike son ki ba shi da sama da su ɗan uwansa ba ɗan uwansa ɗan uwanki ne domin idan Allah ya baku arziki yau aka ce ba shi ba masu tsayawa kan al'amarin ƴaƴanki sai dan uwansa ba masu miki gata sai iyayensa in shi ya zama zai riga su da wuri in kana nuna mata wannan tun kafin ta je gidan mijin da kuma magana ta je din ana gaya mata ku ɓangaren iyayenta ta fi lau ta sarƙa kaddara iyayen mijinta tana jin cewa iyayenta ne ba magana ta gaya musu magana ko ta gwada masa ba daɗi a kansu shi ma ba magana ya gaya mata kana ta iyaye ko ta sai ka tafiya ta yi ka zo ne ce mafitar mu gyara tarbiyyar ƴaƴan mu a zaman cikin su da iyayen miji tunda an haka ta faru da annabi ibrahim alaihi salam ya zo gidan annabi isma'il dansa matarsa ta farko da ce masa karɓar da ta kamata ke ina mijin shi ya fita neman abin nan ya hannu ke ci kawai muna cikin ba daɗi ta ji ya muke ci ka ga zai ji shi ma an ce ɗansa ya fita nema kuma amma ya kyana cikin wuya har nan ba fa a zaune yake ba ba a kalli wannan ba ko ba wata karɓa ciki da Allah idan bawan Allah nan ya zo mai gidan nan ki ce na ce da shi da Allah dokin kofar nan ta hasa gyara shi sauya shi da yake zaula su su yau dokin kofa ake idan ke tambayar ta min akwai wani wanda ya zo da ba na ce ita wani zai tsoho ya zo ba yadda yake sai ya ce don karbin hali hada cewa waka sauya dokin kofa ce to ba ne kika ai wannan tsohon da kike bayanin ba yadda yake mahaifi na ne shine uban da ya haife ni kuma dokin kofar da yace in canza ke ce ba sai ki tafi gidan Ka me yake nuna wa lalle in har mace ba ta ga kimar iyayen da suka haife ka ba to ba ba ta zama ba ce su duk irin waɗannan abubuwan sai mun tattaro su ga sunan a hadisai ga sunan a labarin abin da ya faru na annaba da wasu sauransu sai ka tattaro sai ka zo ka zauna sai ga me ya kashe da gibi ya za a yi gyaran su to duk sai ka ga an waye gari magana take a cikin al'umman ma zama tarihi kamar in dai ba ɗauko wani salon ba to za a daɗe ana yi Allah zai sa mu gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu